Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a tattaunawar mu da ƙwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta. Wanda ya mana mahimman bayanai akan abubuwan da ke haddasa rigingimu tsakanin manoma da hilani makiyaya. Haka kuma kun ji ya ba da shawarwari sannan ya gabatar da dabaru da hanyoyin da yake ganin za a iya bi a kawo ƙarshen wannan matsala. A yau mun kawo ƙarshen wannan shiri a akan rigingimin Hilani makiyaya da manoma, to amma kahin mu karkare mu yi sallama da abokin tattaunawa ta Muhammad Abubakar Dakta. Gashi nan zai ƙara jaddada kiran da ya a harko-harkon wannan shirin ga duka ɓangarorin da ke rigingimin da juna. Idan wani abu ya zo ya haɗa mu tsakanin mu da makiyaya, mu kai wa shugabanninmu ƙara. Akwai masu unguwanni, akwai hakimai, babu wani gari a arewacin najeriya da zaka ce babu hakimi ko da gaci ko sarki idan abu ya faru a kai masa tsara a daina ɗaukan doka a hannu har a zo ana kashe-kashe mutane kun zauna da su sama da shekara ashirin bawan allah arɗawa ne arɗawa ne arɗawa ne sama da shekara ashirin sama da shekara talatin kuna zaune kuna tare wasu ma an yi auratayya a tsakani an saba da juna amma rana ɗaya ce ka zuwa kwata an ce ba ɗan garin bane zuwa yi Mm, a yi da juna. Mi ɗoyi ɗi bandirawa mu so juna, mu so juna, bila da mu so juna, biliyo. bandirawa mu Bandirawo bandirawo, ta da juna a ba mi yin wariya. sauran jama'a kuma ina addu'a Allah isa mu fahimci darajar ciwon mu fahimci darajar noman kamar yadda nake faɗa akwai buƙatar a yi bincike akwai buƙatar a sa ido gwamnati ya kamata a fitar da wani tsari yawwa yawwa yawwa dama ina so in ce to ita gwamnati ita hukuma wani kira za ka yi mata to hukuma duk wanda Allah ya dora wa haƙƙi a gwamnatin tarayya kowane irin kabila ne kai in dai kana da hannu a wajen kula da lafiya ko kula da harkar kiwo kula da harkar noma a matakin tarayya kake a matakin jiha kake ko a matakin karamar hukuma kake ko kuma shugabanni na masu girma gwamnoni a duk inda suke a Najeriya da girman kujerarku ya ku shugabanni ya kamata ku dinga duba mutanenmu ku dinga duba haƙƙinsu a dinga bincike wallahi kashi tamanin na Najeriya manoma ne ko manomi wanda yake noma direct ko manomi wanda yake cin alfanun noma in nake noma a nan ina nufin noman hannu da kuma kiwon baki daya so da haka lallai mu dinga ba wannan abun muhimmanci ga shugabanninmu na arewa ya kamata fa a komo a sake duba ya kamata dai wannan na duke tsohon cinikin a duba shi a harkar kiwo a bata muhimmanci da dama in aka ce agriculture aka ce bangaren noma sai ka ga an ko ba wa noman shuka ɗin muhimmanci harkar da ta shafi fulani tana gefe ba ma wanda yake kula da ita daga gwamnatin tarayyar zuwa gwamnatin jihohin zuwa gwamnatin ƙananan hukumomi a duk inda suke to suna ba da shawara lallai a yi duba a kan harkar da ta shafi kiwo ana ba shi muhimmanci domin wannan shi ne madogaranmu da dama kamar yadda ne safo ɗazu muna amfana da ita ya kamata a fitar da tsari ta yadda gwamnatocin arewa za ku dinga yin wasu tarurruka na harkar kiwo kawai a zo a kirawo masana waɗanda suke bincike a tattauna a kan yadda za a gyara harkar da ya shafi kiwo na zamani ko kiwo na fulani ya kamata a ce zuwa yanzu da gwamnatin jihohin arewa ga baki ɗaya da gwamnatin najeriya an yi duba akan wannan an tsaya an duba an kuma kawo gyara a dinga dubawa don Allah Allah ya maka Amin Ahmad Abubakar Dakta masu iya magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Da watan Allah ya sa hilani makiyaya da manoma sun saurari wannan shiri daga harkon shi har ƙarshen shi da kunnuwan basira. Allah ya sa sun anhwana kuma Allah ya sa sun ji wani ɗan bayani komi ƙanƙanta shi wanda zai iya kai su ga yin dogon nazarin da zai kawo babban canji na alheri da zaman lahiya a tsakaninsu. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan a kan rigingimun hilani makiyaya da manoma, kuma muna yin godiya mai tarin yawa ga ƙwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta wanda ya ɗauki dogon lokaci ya mana bayani. Sai mako mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.